gaba shi kuma Allah ya fara da mu da abin da mu samu a cikin sa sannan dai wani da muka sani cewa malam ya zo ne ya hau kujerar shadda mahmud arab a kan bangaren tasiri kuma zai hora daga ayar da aka fara a kan ta daga nan zai hora ta Allah sai dai su mutane dr bashir ban tsammanin sun saba ganin sa ba ko na wanda shi ya sa ne kula da daga kan babu nan kare na ƙasa ɗan kaɗan ba da yawa ba shi sunansa bashir ali umar a ɗaje shi a cikin garin kano yanzu kuma da shekara arba'in da bakwai a rayuwar ba ya samu kuskure sannan kuma shi da bashir da ya fara karatunsa ya fara biyu gare gwagwarmaya na addini da shiga da fita yana hakuri shi daga makaranta daga nan kawai sai Allah ya mata gidan dogo kuma ta musu biya ya je HPD ɗinsa H wai BHP ɗinsa a can wanda shi ne ɗan Najeriya da ya fito his class a wannan wuri ba daga cikin Najeriya da shi fice a Saudiya sauransu sannan kuma a nan shi Dr. Bashir ya yi doktor ɗin shi a ɓangaren hadisi sannan kuma shi hafiz har yanzu shi doktor bashir shi ne kwamishina ne a kwamishin shari'a na kano da zaka sannan kuma kun san kungiyar da na ake da islam saboda rikici irin na turawan yau amerika da ya sa suka canja mata suna ta zama annuru yanzu shi ne ciyaman din har yanzu har yanzu shi ne limamin masallacin wannan annuru din a don haka karin tsayawa ta muku dr bashir shi nan a gaban sha allahu muna fatan zamu amfana da abin da zai zamu ci sannan kuma wannan lahada ɗin ta ce kawai na yau ne kawai don haka ko da za a samu muzit sai kuma wani wata kila ya dawo amma yanzu ya ce daga gama karatu gobe da sassafe zai bar bauchi zuwa kan saboda matsaloli don haka muna fatan Allah ya amfani da mu da mun zamu ji daga gare shi assalamu alaikum kawo ina nawa za a tashi a cikin sultan bakar dawa masu kwana da shekki lafar an kwana aya ta 125 yanzu kuma za a tashi aya ta 126 insha Allah salamu alaikum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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda ɗan uwa malam dawud ya gabatar a wannan majalisi namu zai zamanto ci gaba ga majalisin da dan uwanmu malam jafar Allah ya lullube shi da rahamarsa ya fara karatunsa na tafsirin littafin Allah mai girma aiki ne wanda yake kyakkyawan aiki wanda muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ɗan uwa namu da ya zamanto cikin asabiqin cikin na farko wajen asasa wannan aiki ya sanya wannan aiki ya zamanto ci gaban da zami na majalisin wato ƙari ne ga haske a cikin kabarinsa muna kyakkyawan zaton kyakkyawan niyyar wannan bawan allah wajen assasa wannan karatu yadda gashi allah maɗaukakin sarki ya sa ba zai yanke ba domin duk abin da zai zamanto cewar an zo an ɗora a kan abin da ya riga ya fara to ya riga ya assasa sunna hasana wadda Allah maɗaukakin sarki zai ba da ladan duk wanda ya yi aiki da ita ya ci gaba da gudanar da ita har zuwa lokacin da wannan aiki ya tige wannan ya ɗaya daga cikin alamomin karɓar aiki alamomin cewa aiki an ansa shi da kyakkyawan niyya ne ya zama cewar Allah ya sanya masa ɗorewa Allah ya sanya masa albarka kafin mu fara karatun zan so ɗan yi ashin shimfiɗa gajeruwa matuƙa akan wato matsayin wannan littafi na allah maɗaukakin sarki da haƙƙinsa a kanmu alƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da siffar albarka albarka abinda ake nufi da albarka shine kasratul khair yawan alkhairi yawan alkhairi Alƙur'ani Allah ya sifanta shi da wannan sifa a wurare daban-daban Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan Alƙur'ani ne mai tarin albarka da muka saukar da shi Allah kuma ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun Allah ya ce wannan littafi ne da muka saukar da shi mai tarin albarka kuma Allah madaukakin sarki ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafi da muka saukar da shi a gare ka mai tarin albarka naka alkur'ani mai yawan albarka ne duk wanda ya rataya da alkur'ani to shi ma zai samu cikakkiyar albarka a rayuwarsa ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirin nan a al'imam abubakar arrazi ya ce allah ya sa mun ga albarka yi tafsiri a tafsir kabir mun ga mun ga albarkar alkur'ani a cikin rayuwarmu saboda irin hidimar da muka yi ma alkur'ani a wannan duniya kuma muna ƙaunar cewar a ranar lahira ma za mu ga wannan albarka haka zalika imamul alusi ya faɗa da kuma duk waɗansu wanda za ka ga wato sun samu wata alaƙa da alkur'ani za ka ga wato tarin alkhairi ya bayyana a gare su domin me domin littafi ne mai tarin albarka don haka wato duk yanda bawa yake so ya samu alhairi babu kamar ya kama alkur'ani ya rike shi kamkam to alkur'ani yana da haƙƙi a kanmu yana da haƙƙi wajibi a kanmu kamar yadda allah ta'ala yake da haƙƙi a kanmu to littafin sama wanda sifa ce ta zatinsa yana da haƙƙi a kanmu daga cikin haƙƙin alƙur'ani a kanmu akwai wajabcin imani da shi wajibi ne mu yadda mu gaskata cewa alƙur'ani dinnan zancen allah ne zancen allah ne ba zancen wani daga cikin mahluki ba kuma bai yi kama da zancen wani daga cikin mahluki ba la mala'ika wala aljani wala mutum da mutane da aljanu za su taru ga baki daya su zo da da aya guda ɗaya ne ta cikinsa ko da harafi guda ɗaya ne ko da aya guda ɗaya ne a cikinsa ba za su iya ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce don haka wajibi wannan haƙƙin alƙur'ani ne a mu mu yi imani zuciyarmu ta sakankance da wannan kada mu shakka a kan wannan daga cikin haƙƙin alƙur'ani akan mu wajibi ne mu gaskata abin da ke cikinsa na labarurruka sawa'un labaran mutanen farko ko labaran abin da za su faru a nan gaba a rayuwar duniya dinnan ko kuma bayan tashin alkiyama wajibi ne mu gaskata dukkan abin da alkur'ani ya faɗa mu gaskata shi abin da mu gaskata shi a bisa manufa abin da Allah yake nufi da abin da ya bada labari a ciki domin Allah maɗaukakin sarki ya sifanta maganarsa da cewa mai isa matuƙa ce wajen gaskiya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul alim Allah ya ce kalmomin ubangijinka sun cika a wajen gaskiya sun cika a wajen adalci malamai suka ce ai sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam wato kalmomin ubangijinka sun cika a wajen gaskiya ta fuskar labarukan da suke bayarwa da adalci ta fuskar hukunce-hukuncen da ke ciki da haka haƙƙin alƙur'ani a kanmu shine mu gaskata dukkan abin da yake cikinsa sannan yana daga cikin haƙƙin alƙur'ani a kanmu mu hukunta shi a kanmu mu hukunta shi a kanmu ma'ana ya zamanto cewar mun sa shi a gaba shi muke bi ba mu ajiye shi a gefe mu ɗauko wani abu maimakonsa ba ko kuma mu sa shi a bayanmu sai inda muka ga dama za mu ja shi a mu sa shi a gaba mu hukunta shi a cikin dukkan al'amuranmu wannan haƙƙin alƙur'ani ne a kanmu kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce falladina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran ladhi unzila ma'a ula'ika humul muhtadun waɗanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka girmama sha'aninsa kuma suka bi hasken da ya zo da shi hasken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine alqur'ani da haka haƙƙin alqur'ani ya zama to mun bi shi mun hukunta shi akan mun hukunta shi akan shine a wannan haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya bayyana shi a wurare da dama alamar imani shine ya zama to ka hukunta alqur'ani akan ka amma alamar munafunci shine ya zama to ka aji alqur'ani kana neman hukuncin wani abu daban idan ana magana alkur'ani sai a ce ku haka kuke masu addinin nan ku bari ga abubuwa zamani yanzu ya canza zamani yanzu ya canza ga protocols ɗin majalisar ɗinkin duniya ga tsarin mulki ga abubuwa ga tsarin mulki ga tsarin tattalin arziki ga wane ne ga wane ne to wannan alama ce ta munafinci wa idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun idan aka kirawo su ya zuwa ga Allah da manzansa domin su hukunci a gare su wato an kira su zuwa ga alkur'ani ya shi ne zai hukunci a kansu su hukunta alkur'ani a kansu su hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam wato sunnarsa a kansu sai ka samu sashi daga cikinsu suna bujirewa suna kaucewa suna kiran waɗansu tsare-tsare da waɗansu hanyoyi wanda ba alkur'ani ya zo da su ba yana daga cikin haƙƙin alkur'ani a kanmu karanta shi karanta shi yadda ya cancanta a karanta shi Allah ya ce alladina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi waɗanda muka ba su ilimin littafi suna karanta littafi suna karanta Alƙur'ani, suna tilawarsa yadda ya cancanta a yi tilawarsa sayyidina Umar ya ce ma'anar a karanta Alƙur'ani yadda ya cancanta a karanta shi shine ka karanta shi da tsayar da hukunce-hukuncensa abin da ke cikinsa na umarni ka yi abin da ke cikinsa na hani ka nisance shi yana daga cikin haƙƙin yin tilawa da shi mutum ka kyautata tilawarsa ka kyautata tilawarsa wannan haƙƙin alƙur'ani ne ba ka karanta shi kamar yadda kake karatun jarida ko kake karatun nobel ba ka karanta shi da kyakkyawan murya da kyakkyawar murya ka karanta shi da nuna a kuncin da nuna wato a jin zafi da tsanani da alkur'ani domin alkur'ani ya sauka da wannan tsananin ne nuna wato bakin ciki yayin da kake karanta alkur'ani ba kana karanta shi kamar da raha ba domin magana ce wadda take ta rabbul izza annabi sallallahu alaihi wasallam an sifanta yadda tilawarsa take an sifanta yadda tilawar sahabbansa take saboda haka idan ka ga mutum yana kokarin sanin tajwidi yana ƙoƙarin ya ɗabbaka hukunce hukuncen tajwidi ba kakale yake ba ba sabon addini yake ba ba mu Alƙur'ani hakkin yake domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace akan gashi ma'anar tilawarsa da tajwidi kenan sannan ko ba kawai ka tsaya a wajen tilawarsa da tajwidi ba ka tsayar da haruffansa ba shine kadai tilawarsa ba kuma ka tsayar da haddodinsa yana daga cikin haƙƙin a akan mu neman sanin tafsirinsa neman sanin tafsirin alkur'ani ka san ma'anarsa domin Allah ya ce kitabun anzallahu ilaika mubarakun dabbaru ayati littafi mai albarka da muka saukar da shi ya zuwa gare ka domin su yi tunani a cikin ayoyinsa to ba za ka yi tadabbur a cikin alkur'ani ka yi tunani ka yi tuntuntuni a cikin abin da ke cikin alkur'ani ba sai ka san ma'anarsa sai ka san fassararsa to don haka sanin fassarar alkur'ani haƙƙinsa ne a kanmu sannan kuma a wajen sanin tafsirin alkur'ani haƙƙin alkur'ani ne cewa kada ka fassara alkur'ani sai da ilimi wanda duk ya fassara alkur'ani ba da ilimi ba ba da sani ba to wannan ya kirkira ma Allah ƙarya ya kirkira ma Allah ƙarya shi yasa sahabbai manya manya ma daga cikinsu suke kwarjinin magana akan alkur'ani kamar yadda aka ruwaito daga abubakar ne siddiq da umar faruk kowanne daga cikinsu ya karanta wata aya da ma'anar ba ta bayyana gare shi ba ya kame bai fassara ta ba saboda jin tsoron allah kada ya faɗo na ba akan alkur'ani wanda yake ba shi da ilimi a kai abubakar yana cewa ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tuqilluni idan qultu fil qur'ani bi ghairi ilm wace sama ce za ta lullube ni wace ƙasa ce za ta ɗauki jikina idan na faɗo wani abu a cikin alƙur'ani ba tare da ilimi ba yana daga cikin haƙƙin alƙur'ani ka ba da kariya gare shi ga waɗanda suke masa mummunan fassara suke ɓata shi suke nema su sanya shakka a cikin alƙur'ani haƙƙin alƙur'ani ne ka ba shi kariya musamman a zamani irin namu yanzu wanda an buɗe yaƙi da dukkan hanyoyi domin a ɓata alkur'ani a ɓata zancen allah a sanya shakka a kan cewar wahayi ne daga allah wannan zamani ne da ya fi kowanne dace da ya fi kowanne cancanta mu tashi da haƙƙin alkur'ani a kanmu waɗansu 'yan uwanmu musulmi a ƙasashe daban-daban suna bakin ƙoƙarinsu sun kafa majallu domin bayyana mu'jizozin alkur'ani da ba da kariya ga waɗanda suke suka akan alkur'ani sun kafa wato a tashoshi a cikin yanar gizo-gizo ta intanet daban-daban domin kariya ga alkur'ani wannan haƙƙin alkur'ani ne a kanmu yana daga cikin haƙƙin alkur'ani a kanmu mu kira zuwa gare shi mu kirawo mutane zuwa ga alkur'ani mu kirawo mutane zuwa ga ilimin da ke cikin alkur'ani yana daga cikin haƙƙin alkur'ani a kanmu mu girmama shi shi kansa alkur'anin wanda yake rubuce mushaf don haka ne a bisa mafi ingancin maganganun malamai kar mutum ya ɗauki alƙur'ani cikakke kada ya taɓa shi sai yana da alwala domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin littafin da ya rubuta wasiƙar da ya rubuta ma Amr bin Hazm Allah ya massa alqur'ana illa tahir kada mutum ya taba alqur'ani sai alhali yana da tsarki wani hadisi ne ingantacce wanda nassi ne akan rashin karatun alkur'ani ba tare da alwala ba kuma wannan shine a kansa sahabbai suke kuma sa'ad ibn abi waqqas ya kasance yana karatun kamar yadda yazo a cikin muwatta yana karatun alkur'ani ɗansa yana juya masa yana juya masa waraka sai ɗansa ya tashi ya je ya yi bawali ya dawo sa'ad zai ci gaba da karatun alkur'ani sai ya ga kai ya canza zama sai ya ce la'alla ka taɓa al'aurarka ne domin in ka taɓa al'aurarka ba za ka yi karatun alƙur'ani ba sai kana da alwala ba za ka taɓa alƙur'ani ba sai kana da alwala wani ya daga cikin ihtiramin alƙur'ani haƙƙinsa ne ka girmama shi don haka duk wanda ya wani abu na tozarta alƙur'ani sawa'un ko da aya ce guda ya jefar da ita cikin najasa ko ya taka ta ko ya wulaƙanta ta ko ya barta a inda za a wulaƙanta ta to idan ya yi wannan da gangan ne to ya warware imani ya fita daga addinin musulunci domin ya daga cikin al-istihza'u bi ayatillah Allah ya ce Allah ta'ala ya ce qul abillahi wa rasulihi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ce ka ce musu da Allah ne da ayoyinsa da manzansa kuke yin izgili kada ku kawo wani hanzari kun riga kun kafarta bayan imanin don haka wajibi ne mutum ya nuna ya tabbatar da alfarmar alkur'ani ibn abi zaid alqairawani ya wata ran an taba kawo masa magana wani malami wani mutum da ya ce ma ɗansa saboda ya yi mummunan ɗabi'a wai yana so ya kwaɓe shi cikin fushi ya ce masa Allahu mu'allimaka wa ma'allamaka yana nufin wato wanda ya koya masa alkur'ani ya ce wato la'anar Allah ta tabbata akan malamin naka da abin da ya koya maka ko malaminsa alkur'ani ya koya masa da aka tambaye shi sai ya ce a'a wai yana nufin abin da ya koya abin da malamin naka na alkur'ani ya koya maka na mummunan ladabi ibnu abi zaidin alqairawani ya ce a ladabtar da shi wannan tawilin da yayi maganar da yayi yayi ta'aridi yayi jirwaye da kamar wanka ne wajen suka ga alkur'ani inda ba dan ma wannan fassarar da ya kawo ba da hukuncinsa a kashe shi domin riddani in ya la'anci alkur'ani tunda zahirin maganar kamar ya la'anci alkur'ani ne amma da ya kawo tawili duk da haka ibn abi zai da ya fatawar kan cewa a ladabtar da shi da duka saboda ya yi tarihi ga alkur'ani bai girmama alkur'ani ne cancanta a girmama shi ba daga cikin haƙƙin alkur'ani a kanmu ka girmama waɗanda suke ma'abuta alkur'ani wanda suka san alkur'ani suke a kansu suke karanta shi inda ya cancanta a karanta shi Allah maɗaukakin sarki yana son su ya sanya su su zamanto su ne ahalinsa su ne iyalinsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ahalina fil ard fa qila ya rasulullahi man hum fa qala ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatu Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da iyali a bayan kasa yana da iyalinsa a bayan kasa sai aka ce ya rasulullah su wane ne sai ya ce ahlul qur'an ma'abuta alqur'ani su ne ahlullahi wa khassatuhu su ne iyalin Allah kuma su ne keɓantattun bayan Allah girmama su yana daga cikin haƙƙin alƙur'ani domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadithin inna min ijlalillah ikramu bishabatil muslim wa ijlal صاحب القرآن غير المجافي عنه وإكرام كل ذي سلطان مقصد yana daga cikin girmama Allah ka girmama wanda yake yayi furfura a cikin addinin musulunci duk wanda ka gan shi yayi furfura kuma musulmi to in ka girmama shi yana daga cikin girmama Allah sannan kuma ka girmama ma'abucin alkur'ani mai ɗauke da ilimin alkur'ani mahaddatan alkur'ani ka girmama su ko da kasa da kai suke a shekaru ka ba su girman su domin me domin zuciyarsu ta kunshi zancen Allah waɗanda suke ba masu ƙaurace ma alkur'anin ba tunda haka annabi sallallahu alaihi wasallam tashi ba masu kaurace ma alqur'anin ba sannan na uku kuma wanda yake girmama shi daga cikin wato girmama Allah da wanda yake mai mulki amma mai adalci a cikin sa in ka girmama shi ba shi ka girmama ba Allah ta'ala ka girmama wannan haƙƙin alqur'ani ne sannan na ƙarshe wannan haƙoƙi suna da yawa malaman ulumul qur'an da suka yi sun yi bayanin su amma wannan takaitaccen abubuwan da nake ganin ya dace ya zamanto wa'azi gare ni da kuma ga 'yan uwana mu yi shimfiɗa da shi kafin mu shiga mu ci gaba da da karatun namu na ƙarshe daga cikin haƙƙin alƙur'ani wanda zan ambata shine mutum a wato kada ka mayar da alƙur'ani abin neman duniya kada ka yi amfani da alƙur'ani domin neman duniya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'an wa sallallahu alaihi فإنه سيجيء يوم سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku karanta alqur'ani ku roki Allah da alqur'ani wato ku yi tawassuli wajen samun biyan bukatar ku ku yi tawassuli wajen samun biyan bukatar ku a wajen Allah da karatun alqur'ani yace domin za a samu waɗansu mutane za su wanda za su rinka karatun alqur'ani suna roƙon mutane da karatun alqur'ani wanda zai amfani da karatun alkur'ani domin ya roƙi mutane a duniyar da ke hannunsu wannan ya tozarta alkur'ani ya tozarta haƙƙin alkur'ani bai ba ma alkur'ani haƙƙinsa ba haƙƙin alkur'ani ya fi ka nemi wato abin da yake bashi da wani kima a wajen Allah da shi tunda zan sifar Allah ne sai dai ka nema sai duk abin da za ka nema ka nema daga wajen Allah da alkur'ani wannan haƙƙin alƙur'ani ne akan duk waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimin alƙur'ani Allah ya sanya mu a cikinsu bayan wannan shimfiɗar na sai mu ci gaba da karatun namu daga ayar da muka tsaya da aka tsaya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa ya sanya mana albarkar da ke cikinsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله ما كن سركي يتشي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير muna cikin matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya kawo bayani akan matsayin annabi Ibrahim wanda bayyana matsayin annabi Ibrahim ya ƙunshi raddi ga ta'ifa guda biyu bayyana matsayin annabi ibrahim ya kunshi raddi ga ahlul kitab al wan nasara saboda dukkaninsu sun yadda da shi kuma suna da'awar cewa akan tafarkinsa su sannan ambatan matsayin annabi ibrahim da matsayin abin da yake a kai na addinin musulunci ya kunshi raddi ga mushrikai saboda mushrikai suna da'awar cewar musamman quraish suna da suna ganin cewar su ne suka ci gadon ɗakin Allah wanda annabi Ibrahim ya gina saboda haka su ne suka fi cancanta a cikin mutane da annabi Ibrahim to nuna matsayin annabi Ibrahim da nuna hanyar addinin da yake a kai ya kunshi raddi ga waɗannan mutane cewa annabi Ibrahim da duk ga matsayinsa sama da yadda ma ku kuke tsammani akan Allah ya sanya shi al sannan ga matsayin ɗakin da Allah maɗaukakin sarki ya zo ya umarci annabi Ibrahim ya gina shi wanda wannan ɗakin shine dalilin alfarmar mutanen makka shine dalilin matsayin da mutanen makka suka samu ko ko ina mutum in yi tafiya za a iya yin ta'arrubi gare shi za a iya yanke masa hanya a kwace dukiyarsa a mai da shi bawa amma in an san shi maki ne hirmi ne ma'ana ɗan harami ne to ba wanda zai ta'arrubi gare shi a cikin jahiliya ba wannan duk saboda me saboda alfarmar ɗakin Allah wanda annabi Ibrahim ya gina to wannan matsayi yana bayanin wannan matsayi na annabi Ibrahim wanda zai cike da nuna cewa ai annabi Ibrahim din shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi akan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kuma ne ma yayi addu'a Allah ya kawo Allah ya tayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka me matsayin duk wanda yayi baran-baran da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ga abinda Allah madaukakin sarki ga alaƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim to haka a cikin wannan akwai raddi mai isa matuka ga ga ahlul kitab da kuma a mushrikan larabawa a nan ayar allah maɗaukakin sarki ya ce wa tsala ibrahimu rabbi ji alhada baladan amina ka tuna wannan wato kissa ce uslubin alkur'ani ne wajen tunatar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam da janyo hankalinsa ai wadkur ibrahim ka ambata ka tuna yayin da ibrahim ya ce rabbi ji alhada baladan amina allah ka sanya hada wannan bigiran da nake a waje ij'al alhada ka sanya wannan bigiran da nake a wajensa baladan amina gari wanda yake mai aminci warzuq ahlahu min ath ka azurta ma'abuta wannan gari daga dadadan daga dadadan abubuwa daga wato 'ya'yan itatuwa masu daɗi man amana minhum billahi wal yawmil akhir ma'abutansa din waɗanda zaka azurta su ne waɗanda duk suka yi imani daga cikinsu da Allah da ranar lahira qal sai Allah ta'ala ya ce wa man kafara fa umatti'uhu qalila wanda ya kafurta daga cikinsu ma fa umatti'uhu qalila addu'a ka ta hada da shi shi ma zai samu waɗannan samarat din amma Allah bai ce fa arzuquhu min samarat ba zan azurta shi daga cikin daɗaɗɗen abubuwa sai ya ishara ga cewa duk abin da zai samu a nan duniya imta'a ne sai ce fa zan ɗan jiyar da shi daɗi a tamti shine jin daɗi na wani lokaci ɗan ƙanƙani shi yasa da aka ƙara akkada shi da cewa ƙalila, jin daɗin ma kuma ɗan shi shine na rayuwar duniya domin babu albarka a cikin abin da Allah zai bashi thumma ruhu ila azabin nar sannan in buƙatar da shi in lallaita masa shiga cikin in lallaita masa kutsawa cikin azabar wuta wa bi'sal masir ta mu gusta a makoma A nan annabi ibrahim jigiran wannan addu'ar da ya yi kamar yadda a hadithin abdullahi dan abbas a cikin bukhari ya nuna yayin da ya zo da iyalinsa yayin da ya zo da iyalinsa ya saukar da su a wannan wadi wanda a cikin littafin mutanen farko ake ce ma wajen biladu faran sunan maka kenan a cikin attaura faran Allah ya ce masa ya zo ya ajiye Ismail da ya zo ya ajiye Ismail da mahaifiyarsa a nan wajen bayan ya ajiye su ya koma ya koma zai tafi hajar ta bi shi tana kiransa ya ibrahim a nan za ka bar mu waje wanda yake ba abinci babu anis babu mai ɗebe hasu za ka kyale mu a nan wajen bai juyo ba ta sake gaya masa har sau uku a na ukun ta ce ubangijinka ne ya umarce ka da wannan ya ce eh, sai ya girgiza kansa wato na'am sai ce idan layu la una in haka ne ko ba zai tozarta mu ba to annabi ibrahim da ya fita daga wannan wadi sai ya juya ya roƙi allah da wannan addu'a ya ce allah ka sanya wannan bigire wato inda na bar zurriya ta dinnan ka sanya shi ya zamanto gari wanda yake mai aminci a cikin suratu ibrahim Allah madaukakin sarki yayi hikayar addu'ar da siga daban dan Allah a cikin surat Ibrahim cewa wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi ij'al hadha al-balad amina a can sai yace Allah ka sanya wannan gari ya zama to amintacce amma a nan wajen sai Allah yace Allah ka sanya wannan waje ya zama ka sanya wannan ya zama to gari amintacce to waɗansu malamai sun ce wannan addu'a lokaci biyu ne wani addu'a farko da annabi ibrahim ya yi ya yi wannan addu'a ne yayin da ya je ya ajiye hajara da ismail babu kowa a wajen sai ce ka sanya wannan bigiran da na bar iyalina ka sanya shi ya zamanto gari wanda yake mai aminci wancan kuma bayan ya bayan ya riga ya gina ɗakin Allah ya zamanto gari bayan ya gina ɗakin Allah da taimakon annabi Ismail sai ya wannan addu'ar bayan ya gina ɗakin Allah to amma in muka duba siyaƙin yadda yake a cikin suratu Ibrahim akwai ishara ga cewar a lokacin a lokacin nan babu kowa ya wannan addu'a don ya ce ya rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi bi zar'in inda zai baitikal muharram Allah na sauka na ajiye na sanya wajen zama ga juz'i daga cikin zurriyata a wadi wani kwari wanda yake ba shi da abinci ba a noma a wajen ba tsirrai a wajen amma waje amma inda baitikal muharram a inda gidanka ɗakinka mai alfarma a nan wajen ne na ajiye su to kaga ya nuna cewa kenan addu'ar ita ma din wanda yake cikin suratu ibrahim wanda yake rabbi Alhazal, hadal balada amina ita ma tun a lokacin babu kowa din saboda haka a abin da yake shine tabbatacce wa'annan dukkan addu'o'i guda biyu da na bakara da na da na suratu ibrahim duk addu'a ɗaya ce ta lokaci ɗaya da annabi ibrahim yayi amma wani yana daga cikin tafannun na alqur'ani alƙur'ani yana kawo gwaninta ta balaga rabbi ij'al baladan amina ma'anar sa ij'al balad baladan amina wato har annabi ibrahim Allah ya sanar da shi cewa wannan waje zai zama gari to ka sanya wannan gari inda na ajiye ta inda babu kowa ka sanya shi ya zama gari wanda yake mai aminci wannan addu'a ce annabi ibrahim ne kuma Allah ya amsa masa shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi idafar haramcin ɗakin Allah da annabi Ibrahim ya ce ya Allahumma inna Ibrahim abduka wa rasuluk waƙan harrama makka Allah Ibrahim bawanka ne kuma manzanka ne ya haramta makka Wa'ana ana abduka ni ma bawanka ne kuma manzanka ne wa inni uharrimul madinata ma baina labataiha ina nima haramta madina tsakanin duwatsun nan nata guda biyu bakaki harratul garbiya da harratul sharqiyya saboda haka ta abin nan annabi ibrahim da wannan addu'ar da ya yi shine ya mai da maka ta zamanto haramun wato mai alfarma gari wanda yake na aminci bi ma'ana du umarni ne kan cewa lalle a mayar da maka gari wanda yake mai aminci to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi dan Abbas inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas wa innahu wa innaha haramun bi hurmati Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard makka gari ne mai harami ma'ana mai alfarma Allah ne ya haramta ta ba mutane ne suka haramta ta ba ba mutane ne suka maida ita mai alfarma ba alfarmarta tirran da Allah halicci sama da ƙasa ne tirran wato Allah ne ya sanya garin ya zamanto mai alfarma amintacce tun lokacin da halicci sama da ƙasa to yaya kuma wanda annabi Ibrahim ya yi fa da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Ibrahim shine ya harrama ta shine mai da ta mai alfarma ma'ana shi ya bayyana alfarmar ta ga mutane shine farko wanda ya bayyana alfarmar ta ga mutane amma tun fil azal Allah da ya maka ya sanya ta ta zamanto muharrama shi ya sa manzon Allah sallallahu shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innaha lam yahill al-qitalu li ahadin qabli wa innama hul wa innama uhilla li sa'atun minan sa'atan minan nahar bata ku sani cewar yaƙi a cikinta bai halatta ga wani ba kafina ni ma an halatta an halatta min mai yaƙi a cikinta ne sa'a ɗaya ta rana kawai sa'a ɗaya ta rana allah maɗaukakin sarki yayin da abraha ya zo da giwaye ya tsare makka saboda alkawarinsa da ya cewa gari ne amintacci amma allah ya sallada manzan allah sallallahu alaihi wasallam a kanta ba wanda ya halatta allah ya halatta mai ya ci maka ya keta wato amincinta ya halatta masa in ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ita ma shi ba kuma sa'a minan nahar to amma ka duba ka duba sanin manzan sanin Allah na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya shiga makka wannan gari da babu wani jabberi da ya taba keta mutuncinsa Allah ya tsare dukkan jababira ya dandaka su amma gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallada shi da ya tashi shiga bai shiga yana yana tinkaho yana takama ba saboda kaskantar da kai ga Allah ya sunkuya hatta gemunsa na shafar itacen sirdinsa saboda kaskantar da kai ga Allah da sanin alfarmar Allah da sanin alfarmar wannan gani, wato ba wai ya shiga ba da Allah ya sallaka shi akan maka, ya shiga da jiji da kai da cewa shi ya isa ba bal ya shiga yana mai ganin girma ya ƙara ganin girman Allah yayin da aka kawo masa ƙurayshawa ga baki ɗaya a gabansa ya shiga garin makan da aka kore shi Allah ya sallada makan ga baki ɗaya a gabansa ga dukkan manya-manyan makan wanda su garin yake takama da su ga su nan birjik a gabansa a cikin farfajiyar ɗakin Allah shi ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a kofar Ka'aba yana rike yana rike da ƙawanyar kofar Ka'aba ga sunan duk an baje su a gabansa yadda masu mulki suke yi yayin da suka samu nasara akan abokan gaba kun san yadda masu mulki suke yayin da suka samu nasara akan abokan gaba lokacin da turawan mulkin turawan kawance na faransa da ingila yayin da general din faransa suka shi galaba akan kan istanbul babban birnin turkey wanda mun san istanbul ita ce constantinople constantinople wanda musulmi suka kwato wanda musulmi suka rusa hedikwatar a daular rome suka mai da ita hedikwatar addinin musulunci to da turawa suka kamo lokacin da aka bude ta muhammadu fatih ya shiga cikin garin a kan doki ya shiga cikin babbar aya sofiya babbar wato kanisarsu babbar cocin su cathedral su nan aka mai da shi masallaci to lokacin da turawa suka zo abin ya juya da ya zamanto daular usmaniya ta faɗi suka shiga cikin birnin istanbul a kan irin wannan farin dokin shi a general ɗin france wanda yake shine ya jagora wanda suka shiga garin istanbul haka ya shiga yana tinkaho yana yawo a cikin titunanta yana cewa ina muhammadu fatih yau ne yakin alhurubus salib yau ne yakin da wato cross yake yi da addinin musulunci yau ne yakin ya kare wato an samu nasara to a shahid manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa waɗannan da yi samu wannan nasarar yana rike yana tsaye akan yana tsaye akan a a a a tudun kofar Ka'aba ya kalle su ga baki daya sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bautawa da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya a gare shi la ilaha illallah wahda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai an jaza wa'ada Allah ya cika alkawarinsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa a'azza junda ya ba da nasara ga rundunarsa wa hazama al-ahzaba wahda ya rusa rundunar kafirin shi shi kadai gabaki ɗaya babu ambatonsa babu ambaton wanda daga cikin musulmi ambaton Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam to wannan fi'ili na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin yanda yake itiramin yake yake wato ba da alfarma ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi mai alfarma ɗakin Allah makka gari ne mai alfarma alfarmar ɗakin Allah ta fuska biyu ce akwai aminci ta wato al'amnul kauni alƙadari ma'ana wato Allah ya sanya garin makka yadda Allah ya da ƙaddara da hukuncin Allah cewa ya sanya shi amintacce awalam na anna Allah haraman amina wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim ba sa gani ne mun sanya harami gari mai alfarma amintacce amma kuma kewaye da su mutane ana ta karkashe su makka ba a yaƙi kowa amintacce ne ba a yaƙi ba a mai da mutane bayi amma kewayensu su ko ina kowane gari kowace riga ba abin da ake kenan a cikin jahiliya ne fa wannan kamar yadda aka ruwaito cewa mutum zai gani da wanda ya kashe mahaifinsa mun san larabawa da ɗaukan fansa idan aka yi kisa a cikin kabila sai a yi shekara sai a sama da shekara ɗari ana yaƙi a kan wannan jinin guda ɗaya da aka zubar amma mutum zai haɗu da wanda ya kashe mahaifinsa a cikin makka ba abin da zai masa sai ya kyale shi ba addini suke bi ba a lokacin a cikin jahiliya ne to wannan abu ne wanda Allah ya sanya musu ci a cikin zukata cewa garin amintacce ne kuma kowa yana kiyaye wannan amincin shi yasa Allah ya zar ya tuna ma Quraysh da wannan ni'ima li fi Quraysh ila ilafihim rihlatu ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro wannan shine aminci na farko aminci na biyu shine al-amn ash-shar'i al-amru ash-shar'i wato al'amnu shar'i aminci na shari'a shine wato ma'ana duk wanda ya shiga wannan garin ku sanya shi ya zamanto shari'a ta umarci cewar duk wanda ke cikin maka to a tabbatar masa da aminci kada a bashi tsoro shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadithin Jabir yace la yuhmalu bi la yuhmalu bi makkah silah bai halatta a dauki makami a cikin makka ba mutum ya rinka yawo da makami a cikin makka bai halatta ba domin me domin gari ne wanda yake mai aminci duk wanda ya shiga cikin garin zai zama to amintacce don haka ne ma malamai suka yi saɓani waɗansu malamai sun tafi akan cewa bai halatta a tsayar da haddi a cikin makka ba tanfidul hudud za a yi a maka ko ba za a yi ba matsala ce khilafiya za mu zo gare ta a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wala taqtulu wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi amma yana daga cikin wannan al'amnu shar'i cewar lallai maka a tabbatar da cewa gari ne mai aminci a tabbatar da aminci a cikin garin maka to wannan duk annabi ibrahim shi ya fara wannan addu'a kuma allah ya amsa masa a cikin wannan akwai tunatar da su matsayin annabi akwai tunatar da mushrikai matsayin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam cewa wannan ni'ima da suke wadaka a cikinta ta aminci albarkacin addu'ar annabi ibrahim ce sannan kuma abu na biyu shine wato arziki da ya musu alkawari makka ba a noma makka ba a kiwo makka ba abin da ake sai kasuwanci sai dai a je wani waje a kawo abubuwa amma kuma a cikin garin ba za ka taɓa raba wannan gari da asamarat ba 'ya'yan itatuwa masu daɗi duk 'ya'yan itatuwa da ake da su a ko'ina a duniya za ka samu a wannan garin ga abinci ga ruwa na zamzam ruwa wanda yake mai ƙosarwa sannan kuma ruwa wanda yake mai ba da lafiya sannan ga abinci duk wanda za su zo garin za su zo su yi hadiya in suka yi hadiya kawai sai su bashi yanzu daga maka ne ake kwasan nama ake rarraba ma kasashe masu fakirai saboda naman yi musu yawa naman hajji kawai yi musu yawa inda za a kyale naman hajji a makka na shekara a ce wato daga hajji zuwa wani hajjin ya yi musu yawa su ci ya yi musu yawa to wannan duk albarkacin addu'a annabi ibrahim shine allazi at'amahum min ju ya ciyar da su daga yunwa bayan abinda Allah ya faɗa a waccan ayar da ta wuce wa idda annal baita masabatan linnas mun sanya ɗakin Allah ya zamanto wurin da mutane suke komowa gare shi shine addu'a annabi ibrahim faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim ka sanya zukatan mutane suna bege zuwa gare su wuri ne wanda yake ba wuri wanda yake za a ce yan siyaha yan tourism za su je ba ba wuri ne wanda yake da ni'ima kamar yankari ba wanda ake ta kokari a sayar mutane su zo don a samu kuɗin shiga tunda akwai abu wanda yake na ɗabi'a kyawawan abubuwa akwai bareyi akwai ah, ah, namun daji akwai shallal ruwa mai kwararowa daga dutse akwai abubuwa na ni'ima na ɗabi'a to na wannan yana janyo hankalin mutane to makka babu komai sai zafi mai tsanani da duwatsu baƙaƙe ƙirin ko irin kaga irin kore ɗin nan an ɗanyi ruwa yana lullube duwatsun maka ba za ka gani ba amma kuma mutane a lokacin da ake cikin hadarin lokacin da lokacin hadarin tafiya mutane za su yi in mutum fa zai tafiya makka da sai yayi wasiya dan baya tsammanin zai dawo saboda yan fashi da sauransu amma duk da wannan hatsarin idan ya tafi ya zo ya ba da labarin wahalar da ya sha duk da haka mutane ba sa ganin wannan wahalar makka suke yi. to wannan Allah ne kadai zai iya sa wannan a cikin zukata Allah ne kadai zai iya sa wannan a cikin zukata ka duba ka gani idan za a yi games na olympics ko wani taro wanda ake so mutane su zo yadda za ka ga an yi ta yi ilani an yi ta yi an yi ta yi ana ta advertisement talla ko ina don a jawo hankalin mutane saboda saboda a shigo da hard currency kasar ana so mutane su zo don su batar da kuɗi masu hotel da wani ne da wani ne ka amma maka baka buƙatar kai advertisement baka buƙatar ka ce ga falalar hajji mutane ku zo ku je ku yi hajji baka buƙatar wani lokacin kawai kake jira daga lokacin ya yi mutane ko ka kira su ko baka kira su ba tun Allah ya riga ya kira su za su to wannan ni'ima ce wadda yake duk ta taso daga addu'ar Annabi Ibrahim duk a cikin wannan akwai bayyana wato matsayin Annabi Ibrahim da darajarsa a cikin zukatansu to Allah madaukakin sarki ya ce arzikin da Allah ya sanya a Makka arzikin da Allah ya sanya a Makka ya ce waɗan annabi ibrahim da ya addu'a ya ce waɗanda suke muminai su allah zai bama daga cikin arziki. duk wani arziki da gani na duniya rahamar allah al-maqsud wanda ake nufi da ita muminai kafirai sun samu don saboda allah ya rubuta rahamarsa allah ya rubuta rahamarsa a nan duniya cewa yana jin kan bayi shi ne jin kai ne a gare su amma ranar alkiyama ta mumine ce kawai amma a nan duniya za su yi musharaka da su amma al-maqsud biha bil asala wanda ake nufi da wannan ni'ima mumine ne dan su ne ahali ga rahmar Allah qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al yace abinda a qul man zina wato adan rayuwar duniya ta waɗanda suka yi imani ce a rayuwar duniya amma ranar alkiyama khalisa ta su ce su su kaɗai nan kwa mushrikai za su iya wanda ba musulmi za su iya musharaka da su a cikin abin duniya har ma su zo su fi su shi yasa Allah sai ya ce ma annabi Ibrahim wanda suka kafirta ma su ma zan su ma zan ba su daga cikin duniya amma nan bai ambace ta as-samarat ba sai ya ce zan jiyar da su jin daɗi dan kankani domin duk jin daɗin da duk irin abin da mutum ya samu na duniya jin daɗi ne dan kankani tunda kamar yadda ya zo a cikin al-hadith sahih ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai kirawo wanda yake ya fi kowa ni'ima ya fi kowa ni'imtuwa a rayuwar duniya a nutsa shi cikin wuta farfata aini kiftawar ido kawai a fito da shi sana Allah ya tsayar da shi ya tambaye shi ya kai bawa na ka taɓa jin daɗi a rayuwarka ka san me jin daɗi ya rantse da Allah cewa bai san ma me jin daɗi ba bayan shi ya fi kowa ni'imtuwa a rayuwar duniya shi yasa Allah sai ya sifanta abinda zai fi ba makafirai anan da cewa at-tamti'ul qalil dan jiyarwa daɗi ne kuma dan jiyar jiyarwa ne dan jiyarwa daɗi ne dan kankani kuma ya ƙara akkada shi da cewa dan kankani ne sannan ƙarshen ya zamanto azabar wuta Allah ta'ala ya ce wa bi'sal masir ta mu gusta a makoma ita wutar jahannam na'am وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى يتي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كتنا يا أنب محمد صلى الله عليه وسلم yayin da ibrahim yake ɗaukaka wato al'amudai min albayt na ɗakin allah wa isma'il tare da isma'il shi ma yake ginin tare da shi rabbana taqabbal minna suna cewa duk su su biyun ya ubangijinmu ka karɓa daga gare mu innaka ka'anta sami'ul alim hakika kai mai ji ne masani wannan bayani ne ga gina ɗakin Allah cewa wannan ɗaki na Allah maɗaukakin sarki alka'aba bayan Allah ne maɗaukaka salihai yardaddu na Allah su suka gina shi annabi Ibrahim da annabi Ismail annabi Ibrahim kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi dan Abbas a cikin sahihul Bukhari da annabi Ibrahim ya zo makka domin ya ga Ismail sai ya ce masa ah, inna Allah qad amarani inna Allah qad amarani bi amr yace ya Isma'il Allah ya umarce ni da wani al'amari qala fasna ma amaraka rabbuk yace kayi abinda ka ya umarce ka qala wa tu'inuni zaka taimake ni akan sa qala wa u'inuk zan taimaka maka fa inna Allah sai yace fa inna Allah amarani an abniya ha huna baita Allah ya umarce ni da na gina daki a nan wajen to shine annabi Ibrahim yazo yake gina dakin Allah annabi Ibrahim yayin da ginin yayi tsawo annabi Isma'il ya kawo masa dutse da yake hawa a kai shi kuma yake miƙo masa duwatsu yana sawa yana juyawa da ginin yana juyawa da ginin har ya gama gina ɗakin wanda wannan dutsen kamar inda ya gabata shine dutsen shine makamu ibrahim wanda kamar inda anas ibn malik ya ce akwai alamun kafafun annabi ibrahim akan wannan dutse wanda yake shine makamu ibrahim wanda magana a kansa ta gabata a ayar da ta wuce wannan a ɗakin wannan ɗakin da Allah maɗaukakin sarki ya yau hori annabi Ibrahim da ya gina shi ne ka'aba ɗin wanda shi ne masallacin da ya fi kowanne alfarma wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi ibn Zubair a cikin Musnad na Imam Ahmad cewa wanda ya yi sallah a cikin wannan masallaci mai alfarma kamar ya yi sallah ɗari ne a cikin sauran masallaci dubu ɗari ne a cikin sauran masallatai domin shine kadai shine wanda annabi ibrahim annabi ibrahim da annabi isma'il suka gina san dama masallatai da annabawa suka gina guda hudu ne da wannan masallaci shine almasjidul haram shine albaitul haram shine masjidul ka'aba shine shine baitullah shine albait duk wannan sunayen ne sannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan masallacin baitul maqdis wanda annabi annabi annabi sulaiman annabi Da'ud, da annabi sulaiman suka gina shi sannan masallacin quba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi ta an yi tarayya da shi wajen gina masallacin quba su ne kaɗai masallaci da suke da falala ta zatin su ba wani masallaci da yake da yake da falala ta musamman in ba wa'annan masallatai ba masallacin uba falalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi ne sallah a cikinsa kamar wanda ya yi alwala daga gidansa ya zo ya sallah a masallacin ba kamar ya yi umra waɗannan masallace guda uku su ne kaɗai ake bakancan a tafiya wajen su domin samun wata falala idan mutum ya yi bakancan zuwa wani masallaci ya yi sallah baya lizimtar sa ya je wannan masallacin in ba ɗaya daga cikin masallacin nan guda uku ba ya je kowane masallaci ya sallah kamar yadda yake maganar amatul fuqaha to amma waɗannan masallatai ne kaɗai masallatan da annabawa suka gina su ne kuma suke da wata falala ta musamman falala ba a sanin ta sai ta fuskar wahayi ba a sanin falala sai ta fuskar wahayi ba ka cewa wani bigire yana da falala ta musamman ko sallah a wani bigire ta fi sallah a wani bigire da kiyasi ko da mukashafa ko da mafarki ko da ilhama ko da wata fuska in dai ba da wahayi ba sai da aya ta alkur'ani ko da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah maɗaukakin sarki ya ba nan yayi bayanin halin annabi Ibrahim yayin da yake gina ɗakin yana gina ɗakin amma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa daga gare shi ibada yake yi bin umarnin Allah yake yi amma tsoro yake ji cewa Allah ba zai karɓa daga gare shi ba don haka yake roƙon Allah ya karɓa daga gare shi wannan shine halin halin da ya kamata mumini ya kasance yayin da yake bautar Allah ya rinka bautar Allah yana jin tsoron ba za a karba ba yana kwaɗayin Allah zai karba walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke zuwa da abin da Allah ya ce su aikata na ayyuka amma zukatansu suna raurawa suna jin tsoro cewa za a mai da su zuwa ga ubangijinsu shi yasa wanda daga cikin attabi'in da ya karanta wannan ayar ya kuka ya ce wannan halilun rahman ne da annabin Allah al'amarin Allah suke yi bin Allah suke yi amma duk da haka roƙon Allah suke cewa Allah ya karɓa daga gare su to ina kuma gare ka ya kai ɗan adam wanda ka cuci kanka ka keta haddin Allah kai me ya ya kamata ka ta kasance idan wannan shine khalilullah ga matsayinsa a wajen Allah kuma yana yin abin da Allah ya ce masa yi ne amma jin tsoro yake yi cewa Allah ba zai karɓa daga gare shi ba domin kabul daga Allah kaɗai yake kuma karɓan aiki daga Allah Allah ne kadai ya san wanda aikin da ya karba kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ne kadai daga masu tsoron Allah don Allah ba ba jikin ku yake kallo ba ba sura ku yake kallo ba ba jiki ba zahirin ku yake kallo ba Allah aikin da kuka zuciyar ku yake kallo abin da ke cikin zuciyar ku na taqwa shi Allah yake kallo to abin da yake ya haɗu tare da tsoron Allah na aiki shine wanda Allah maɗaukakin sarki yake karba a cikin wannan akwai koyarwa gare mu cewa idan annabawan Allah sun kasance a haka min babu aula mu mu kasance sannan a cikin addu'ar annabi Ibrahim da ya ce da suka ce da shi da ɗansa annabi Ismail Allah ka karɓa daga gare mu innaka anta sami'ul alim kai mai ji ne mai gani suka ƙare su da ambaton sifar Allah a cikin wannan akwai koyarwa gare mu yayin da za mu roƙon Allah maɗaukakin sarki mu rinka haɗa roƙon Allah tare da kirari gare shi tare da yin yabo a gare shi domin ka ce innaka anta sami'ul alim wannan kirari ne ga Allah yabo ne ga Allah ambatan sifofinsa na kamala Allah ya fi kowa son a yabe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahad ma min ahadin ahabba ilayhi al-madhu min Allah wa min ajli dhalika madaha nafsa ba wanda yafi kowa son yabo irin Allah dan haka sai Allah ya yabi kansa da kansa yace alhamdulillahi rabbil alamin to ana wannan gashi annabawan Allah ne wanda daga cikinsu akwai halilullah daɗin Allah annabi Ibrahim sun nuna mana yadda ake addu'a idan kai addu'a sai ka haɗa tare da yabo da kirari ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك suka ce ya ubangijinmu ka sanya mu mu zamanto musulmi ya zuwa gare ka wato masu sallama al'amarinsu gare ka ma'anar musulmi ya zuwa gare ka wato masu inqiyad masu karban al'amur wan nahyu daga gare ka shine ma'anar istislam masu karbar ka. wanda sun yadda su zamanto an dora musu shari'a su bi sun yadda a ce musu ku yi ku yi ku bari ku bari wannan shine abinda Allah ya fi kowa abinda Allah ya fi so daga bayinsa Allah ya fi komai son wannan daga bayinsa istislam sallama ma Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya zamanto yayin da ya zo kwanciya yayi alwala sannan ya kwanta a gefen damansa yace Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilayka wa Allahumma wajja Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik ragbatan wa rahbatan min la malja wa la manja illa ilai amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika in ya mutu a cikin wannan dare ya mutu a cikin addinin fitra a cikin tafarkin annabi ibrahim domin ya fada abin Allah Allah ya fi komai so kenan ka ce ka sallama kanka ga Allah ma'ana ka yadda a ɗora maka igiya ta shari'ar ta shari'ar Allah ta jaka to gashi annabawan Allah abin da suke roƙo kenan Allah ka sanya mu mu zamanto musulmi ya zuwa gare ka wa min durriyatina ummatan muslima daga cikin zurriyar mu ma ka sanya ka sanya al'umma wadda take musulma wa arina manasikana ka nuna mana ayu ka nuna mana ayyukan ibadar mu wa tub alaina ka karbi tuban mu innaka anta tawwabur rahim lalle hal Allah kai ne mai yawan karɓan tuba kai ne mai jin kai a cikin wannan akwai ishara da cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istijaba ne ga addu'ar annabi ibrahim tun ma kafin ya zo balo-balo domin an ce ka sanya al'umma musulma daga cikin zuriyar mu saboda haka waɗanda suka zo da addinin istislam ga Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewar bai sanya ya nuna cewa addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai kira shi da sunan annabi Ibrahim ba bai kira shi da sunan annabi musa ba bai kira shi da sunan annabi isa ba sai ya kira shi da sunan addinin miƙa wuya ga allah saboda haka a cikin wannan akwai nuna cewa kwaɗayin annabi ibrahim da annabi ismail shine su zamanto a kan abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake a kai saboda haka a cikin wannan akwai raddi mai isa matuƙa ga duk ga mushrikai da ahlul kitab cewa annabi ibrahim da annabi ismail kwaɗayin su zamanto musulmi da roƙonsu ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma suna roƙon Allah maɗaukakin sarki wa arina manasikana ka nuna mana almanasik wato ayyukan ibadarmu wanda a cikin wannan akwai ishara ga muhimmancin addu'ar mutum ya sami ilimin addini muhimmanci domin wannan ma'anarsa shine wato ka ba mu sanin addinin ka ba mu sanin addini yadda za mu zamanto mun san yadda za mu bauta maka Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya eh, eh, eh, da abdullahi dan abbas ya masa hidima yake so ya karrama shi ya darasta shi sai ya masa addu'a da tafi komai yace allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil allah ka bashi sanin addini sannan ka bashi sanin fassarar alqur'ani sannan wa tub alaina suka roki allah ya karbi tuban sannan suka kare da wannan kirari ga allah na sifarsa ta at mai yawan karbar tuba sigatul mubalagha ne na ismul fa'il na taba ya tubu wa huwa ta'ib fattawab sigatul mubalaga ne na at-ta'ib wato mai yawan karban tuba Allah mai yawan karban tuba ne ma'ana idan ka saba ma Allah ka ce ka tuba da gaskiya ka dawo Allah zai karbi tubanka idan ka sake ka sake cewa ka tuba ka dawo Allah zai karɓa. ba zai daina karban tubanka ba har sai idan ranka ya kai gargara ka ga mala'iku ka kusan mutuwa ko kuma kaga rana ta fito daga yamma amma Allah ya bude kofar tubansa ba zai bude ta ba har sai wannan lokaci yayi saboda haka Allah madaukakin sarki mai yawan karinci ne duk irin israfin da kai kanka kada ka yanke kauna daga rahamar Allah shedan abin da yake kokari yayi shine ya zo maka ya ce maka makaryaci mayaudari wai ka ce ka tuba tuban naka tuban muzuru ne to don ya sa maka ka mugunta zato ga Allah tabaraka wata'ala in shaidan ya zo maka da wannan ka halarto irin waɗannan sifofi na Allah maɗaukakin sarki da hadisai da suka zo akan yadda Allah maɗaukakin sarki yake son tuban bawansa sannan kuma Allah ya ce shine ar-rahim wannan shi ma sigatul mubalagha ne na ar wato mai jin kai Allah mai jin kai jin kai mai yawa wanda yake bayi da iyaka wannan ya gabata a cikin tafsirin a cikin tafsirin basmala na sunan ar wannan addu'ar kamar yadda ya zo a cikin hadithin abdullahi dan abbas bayan sun gama gina ɗakin allah ne shi ya sa nema wato kamar yadda alhafiz ibn kathir ya ce yadda annabi ibrahim ya rinka gina ɗakin allah dutsen haka suka rinka kewaye dukkan sassan ka'aba da shi har ya zo ya tike aka ajiye shi a inda yake kusa da ɗakin kusa da ƙofar ɗakin. shi ya sa ne sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunata mana idan mutum ya yi tsawaf sai ya zo ya kare da sallah kamar da annabi ibrahim ya gina ɗakin allah bayan ya gama ginawa aka aje makamu ibrahim a nan wajen wanda allah ya ce mana mu riƙi wannan makamu ibrahim ɗin wajen sallah mu mai da shi wajen sallah to bayan ya gama gina ɗakin allah sai ya zo yake wannan addu'a mu lura a cikin addu'arsa ya roƙi allah maɗaukakin sarki da ya karɓi tubansa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana a cikin ibada da tafi komai daga cikin ibadun jiki ita ce sallah cewa daga mun gama sallah muna yin sallama daga sallah mu fara neman gafara Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga yayi sallama daga sallah zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ina neman gafarar ka ya Allah ina neman gafarar ka ya Allah a cikin wannan akwai koyi ga annabi Ibrahim wanda dama Allah madaukakin sarki يي وحي الله صلى الله عليه وسلم بحن يسا ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم حنيفا sannan muka wahayi gare ka kan ka bi tafarkin addinin annabi ibrahim wanda yake miƙaƙƙe ga barin tafarkin masu shirka na ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ونشيني بعد لاباري دا تكر الدوار النبي إبراهيم دا أهل الحرم شيني تيوا ينا يارو الله يتاير دا منزوع تكينسو يتي ربنا يا أبنجي جمو آه، وبعث فيهم رسولا منهم كتاير دا rasu, wato manzo minhum daga cikinsu fihim a cikinsu wato ka sanya a cikinsu a samu manzo wanda yake zai zamanto daga cikinsu yake daga cikinsu zuriyarmu ta annabi isma'il wannan manzo ya tulu alaihim ayati mai tilawar ayoyinka a yadda zai rinka yin tilawar ayoyinka a gare su ya rinka karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitab ya sanar ya rinka sanar da su littafi wal hikma yana sanar da su hikma wa yuzakkihim yana tsarkake su innaka antal azizul hakim Allah kai mabuwayi ne gwani wato Allah manzon Allah Allah madaukakin sarki yace ya ya bada labarin cewa daga cikar addu'ar da Annabi Ibrahim yayi shine addu'a ga zurriyar Annabi Ibrahim sune larabawa daga cikin 'ya'yan Annabi Isma'il cewar Allah ya tayar da manzo a cikinsu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar yadda ya zo a cikin hadithin al-irbab ibn sariya da aka tambaye shi matakunta nabiya yaushe ka zamanto annabi ya rasulullah ya ce wa inna adama la fi tinati lokacin adam yana kwabe a cikin yumbunsa wannan hadithin an ruwaito shi da ruwayoyi daban-daban dukkan asani din akwai rauni a ciki amma ya haɗu zai a juna ya zamanto hadithun hasan wato ma'ana tun a lokacin Allah ya bayyana al'amarin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya halicci annabi Adam ya bayyana al'amarin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce zan ba ku labari da wannan wa unabbi'ukum bi ayati dhalik ya zan ba ku labarin ayar wannan sannan sai ya ce daga ciki akwai da'awatu abi ibrahim addu'ar babana ibrahim ita ce wannan addu'a kaga a lokacin wannan addu'a da annabi ibrahim yake yi ishara ne ga samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da bayyana ambatonsa ne wa bushra isa bi da bishara annabi isa gare ni domin annabi isa shi ya kira sunansa balo-balo ya faɗa وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه من بعد اسمه أحمد يبين mai ba ku albishir da annabi da zai zo bayana sunansa ahmad wa ru'ya ummi allati ra'at da mafarkin da mahaifiyata ta yi ru'ya ummi ru'ya din da ta yi mafarki shine yayin da ta dauki cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi mafarki haske ya fito daga cikinta ya haskaka kusur sham wato manya-manyan gidajen sham sun haskaka da wannan hasken wanda ana malamai suke cewa wannan ishara ne ga tabbata addinin musulunci a cikin biranen sham kuma haka zai kasance domin birnin sham a nan ne addinin musulunci a ƙarshen zamani zai haɓaka ya ƙarfafa domin saukar annabi isa zai sauka ne a cikin garin dimash a cikin gefen manara kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim a nan wajen zai sauka sannan ya bi dajjal ya je ya kashe shi kuma a hadithin la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al ba za a gushe ba face akwai wata jama'a a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tana tabbata tana tabbatuwa akan gaskiya a wata ziyada ta zo a cikin sahih bukhari wahum ahlu sham ko kuma wahum bisham su ne mutanen sham ko kuma su ne a sham to wannan addu'ar ta annabi ibrahim ɗaya daga cikin bushara ce ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah ya sifanta manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sifofi guda hudu a nan wajen Ya ce ya yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinka shine wato yin karatun alkur'ani karatun alkur'ani wanda yake yake ƙara imani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in aka karanta musu ayoyin alkur'ani sai ta ƙara musu imani shi ne karatun alkur'ani a cikin sallah manzo Allah karatun alkur'ani a cikin sallah da kuma a sauran wurare kamar a cikin huduba da wajen wa'azi da sauransu karantawa kawai mutane su ji shi su saurare shi ba wai karanta tafsirinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kasance a sallah asuba in ya tashi kan tsawaita karatu kamar yadda ya zo a cikin hadithin abi barzat al-aslami yana karanta ayoyi 60 zuwa 100 a cikin sallah asuba wata ran yayi sallar maghriba da suratul a'raf ya kasa ta kashi biyu wata ran yayi sallar asuba da suratul da suratul mu'minun sai da ya kai ambaton Musa wa Isa da tariya da yayi tari sai abin nan ya ruku'u ya cika kuma a cikin raka'a ta biyu duk wani yana daga saboda abin da ke cikin tilawar ayoyin Allah na ƙarin imani sannan wa yu'allimuhumul kitab yana sanar da su ilimin littafi shine ilimin alqur'ani yana karantar da su alqur'ani kar Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su alqur'ani karantarwa da babu kamarta shi yasa in sahabbai suna so su bayyana ihtimamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam himmatuwar wajen koya musu wani abu sai su ce kana yu'allimuna tashahhud kama yu'allimuna surata min alquran yana koya mana yin tahiya at tashahhud kamar yadda yake koya mana sura ta alqurani wato yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu sura ta alqurani koyarwa ce ta musamman wanda zai sanya su su koyi su koyi ilimi da aiki gabaki daya a lokaci daya wal hikma kuma yana karantar da su hikma al hikma asalin ma'anarta shine ka sanya abu a bigiransa imam shafi'i ya ce haddathani ghairu wahidin sami'tu min ghairi wahidin min ahli ilm anna anna al-hikmata hiya as-sunnah naji daga ba ɗaya ba daga cikin malamai ma'abuta ilimi cewa abin da ake nufi da hikima shine sunna wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana karanta yana koyar da alqur'ani kuma yana koyar da sunna don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a ku tara hankalin ku ji Allah ya bani alkur'ani da makamancinsa tare da shi shine sunna shine ita ce abinda makamancinsa shine sunna wannan ita ce hikma din domin da shi ne za ka san yadda za ka yi aiki da alkur'ani idan babu sunna ba za ka san yadda za ka yi da alkur'ani ba kamar yadda Imran ibn al-Husayn ya ce, yayin da wani ya zo ya tambaye shi ya ce masa yayin da ya ji Imran ibn al-Husayn yana yana gaya masa hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kyale mu da wannan yi mu in za ka yi mana magana haddithna bil qur'ani faqat gaya mana alqur'ani kawai irin yan yun din zamanin su sai ya ce wallahi la nabga la nabtaghi bil qur'ani badala yace wallahi ba ma san mu sanye da alqur'ani ba ma san wani abu daban in ba alqur'ani ba amma bari in tambaye ka a cikin alqur'ani ina ka ga sallah asbaraka a biyu sallar azhar raka'a hudu sallar la'asar raka'a hudu sallar magriba raka'a uku sallar isha raka'a hudu ba daga wajen muka ka gani ba ce daga wajen ku muka gani ce to mu kuma haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sannan ya bi da shi ɗaya bayan ɗaya sallar zakka hajji da azumi duk ya bi da shi sannan sai ya ce masa duk wanda ya bar suna annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɓace to kaga da nassan alqur'ani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke koyar da alqur'ani haka ke koyar da sunna don ba za ka san yadda za ka sanya alqur'anin a bigiransa ba sai da sunna imam malik ya fassara alhikma da cewa ma'anarsa shine sanin addini da fikihun addini da kuma bin addini din gabaki kida to wanda yake shi ma wannan ba zai yiwu ba dole sai da sunna sannan abu na hudu daga sifar shine at-tazkiya wa yuzakkihim yana tsarkake su abinda ake nufi da tazkiya shine tsarkake rai daga abubuwa wanda suke basu dace da ita ba hmm? tazkiya tana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tana cikin alqur'ani was sunna waɗansu suna cewa abin da ake nufi da tazkiya shine ilimin sufanci shine haƙiƙa cewa wannan shari'a daban haƙiƙa daban kamar wato ita ita shari'a ita tazkiya din haƙiƙar ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ba to duk wanda duk wanda ya itikadin wannan ya warware imaninsa sa domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda Allah ya faɗa duk a dunkule tare suke yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tazkiyar mutane Allah madaukakin sarki ya bayyana mana Allah ta'ala ya ce hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu za ka tsarkake su kuma kai musu taskiya da wannan karɓar da kake yi saboda haka tazkiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana shine tsayawa da yi akan al'ummarsa kan ya daidaita su in sun ya sanya su su yi ayyukan ibada ya sanya su su ba da zakka ya sanya su su tsaye da sallar ya sanya su su ambaton Allah ya sanya su su jihadi ya kasance tare da su wajen yin waɗannan ayyuka ba wai kawai ya ce Allah ya ce muku ku yi kaza sannan ya kyale ba a shine farkon wanda zai yi a haɗu da shi a yi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya musulunta in yace ai musulunci to sai ya fara yi tukuna in ya ce ai wani abu sai shi ya fara yi ba zai ce ku je ku yi sadaka ba shi ya maƙe hannunsa bal shi ne farkon wanda zai fara yi ba zai ce ku yi kyauta ba ya zama to marowaci ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tazkiya din shi yasa za ka ga daga sun yi wani abu zai hau kan minbar ya ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza me yasa waɗansu mutane suke aikata kaza da kaza wanda ya ba daidai ba a gyara shi kuma da hanya wanda yake mai kyau wannan shine tazkiya din kamar wannan balaraban kauye da ya zo wani ya yi atishawa a cikin sallah sai ce masa yarhamukallah sai ga ana hararansa a cikin sallah ya ce takilatkum ummahatukum ya ce duk uwarku ta yi wabinku uwarku ta rasa ku duk ku mutu ku gane ya ga ya ce me yasa kuke hararata shi bai san cewa ba a magana a cikin sallah ba da ya gana magana din sai mutane suna ta dukan cinyoyinsu don a yi masa tambihi cewa ba a magana a cikin sallah sai da aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi Ya ce wallahi ma ra'aitu mualliman ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ma naharani wa ma shatamani إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح شيئا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد والتذكير وقراءة القرآن yace wannan ce bai taba ganin mai koyarwa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba Ya ce bai mun tsawa ba wallahi bai zage ni ba sai ce mun kawai wannan sallar da muke yi magana a cikinta da manganin mutane ba ta dacewa a ciki abin da ke cikinta shine tasbihi da ambaton Allah da kira'a alkur'ani to wannan shine taskiya ne yanzu kaga da wannan shikenan ya miƙe akan tafarkinsa ya girmama sallah haka zalika wajen karɓar zakka ya sanya ka ka bada zakka in zakar ka yi ya tura maka wani a ce a baka zakka ka fitar da zakka wanda in kai wannan sai ta fitar maka da daudar zuci na rowa da keta da kyashi to wannan shine taskiya din da sauran hanyoyi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duk suna cikin rayuwarsa da sunnarsa sallallahu wasalamu alaihi sannan Allah wannan ayar ma annabi Ibrahim ya kare da innaka antal azizul hakim Allah lalle kai kai ne mabuwayi gwani wanda a cikinsa akwai shi ma abinda muka ambata na cewar mutum yayin da yake addu'a ya tawassuli da kyakkyawan yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه باب وندا zai nemi wata hanya ba zai kwaɗayi ga barin hanyar addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda ya wautattar da kansa ya mai da kansa wawa wala qad na fid duniya, Allah ya ce wallahi haƙiƙa mun ɗaukaka shi a rayuwar duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lallai shi a ranar lahira yana daga cikin salihan bayi wato bayan bayanin wannan matsayi na annabi ibrahim da irin alhairan da ya zo ma al'ummar larabawa wanda ake wanda aka su ne farkon al'umma da aka yi muhatsaba da su da alkur'ani bayan bayanin wannan to wannan kamar istintaji ne kamar wannan dalili ne to cewa wato to bayan wannan wane ne to zai ki hanyar addinin ibrahim in ba wawa ba in ba wanda ya mai da kansa wawa ba allah bai ce illa man jahila nafsahu ba domin asafa ya fi jahilci Asafa shi shine wato kai itikadin jahilci kasan ya fi jahilci kai itikadin jahilci shine ne asafa, asalin ma'anar safa shine abin da yake wato marar nauyi shi yasa za a ce ma shi yasa ake ce aka ce ma as-safi saboda ba shi da sanin nauyin dukiya sai ya watsar da ita bai san ciwon kuɗi ba to wanda Allah maɗaukakin sarki bayan ya bayyana wannan sai ya ce to waye zai ƙi tafarkin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim illa wanda yake ya zama tuwawa? amma kaga inda ta'alil ne da wancan da kawai sai a ce faman yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafa to don haka domin faɗin nan tana ish'ari da ta'alil kamar dalili ne wato bayan wannan abin to dan bisa wannan bayanin da aka da ya gabata bayan duk wannan abin da wannan matsayi na annabi ibrahim da irin alkhairan da ya zamanto shine tushen shine wato sababin samar da shi gare ku to wane ne zai ƙi bin hanyar addininsa illa wawa to amma sai allah maɗaukakin sarki bai kawo fa'u ta'ali ba sai allah ya ce wa man yarzabu an millati ibrahim sai ya kawo ta da jumla ta isti'ina wawu ta isti'ina domin in aka kawo a haka a cikin wa manyar rabu a cikin fadin wannan akwai ƙara bayyana ɗaukaka da matsayi na annabi ibrahim sannan kuma kawo jumlar bayan waɗannan da suka gabata jumlolin da suka gabata a ciki akwai mayar da wannan jumlar ta zamanto dalili ce wannan balaga ce ta alkur'ani balaga ce da cewar ba a yi kawai kawo ta'alil da jumlar ba sai aka kawo a tabbatar da wani abu ƙari akan ta'alil ɗin kuma ta kunshi ta'alil ɗin, ta kunshi bayanin illar abin da yasa aka faɗe ta cewa wato in annabi ibrahim yana da wannan matsayi kuma wannan alkhairi ya zo babu wanda zai ta tafarkin annabi ibrahim illa wanda yake wawa wato kamar ka ce ni fulanun yahsunu tartibal maham wa huwa rajulun hakim wane ya iya jeranta abubuwa masu muhimmanci ya iya tsari mutum ne gwani kaga kamar ka ce ne yanzu idan ka ce wani ya iya tsari mutum ne gwani Ka ce kuma wani ya iya tsari ya iya tsari don haka mutum ne gwani wanne ne ya fi isa matuƙa wajen ƙarin ma'ana a cikin jumlar guda biyu eh? ta biyu ta farko ce wane ya iya tsari mutum ne gwani saboda aka kace wato iya tsarinsa yana ɗaya daga cikin abin da ya sa masa ya sa kace mutum ne gwani amma kuma kace mutum ne gwani don yana da gwanin ta fuskar daban ba kawai ta iya tsari ba amma an kace wane ya iya tsari don haka mutum ne gwani wato abin da yasa ya zama to gwani don kawai ya iya tsari saboda aka ta farko ta fi isa matuka to kamar wannan uslubin da Allah ya ce bai ce faman yarghabu an millati Ibrahim don haka wane ne zai kwaɗayi gabarin milla annabi Ibrahim illa wanda ya zama to wawa wato don waɗannan abubuwan da aka ambata kenan amma in yace wa man yarghabu an millati Ibrahim akwai sauran abubuwa ma da ba faɗa ba akwai sauran abubuwa da suka bayyana matsayin annabi Ibrahim saboda haka wannan balaga ce ta alkur'ani babu wanda wato zai babu wanda zai kwaɗayin barin millar annabi ibrahim illa wanda ya wawa, saboda matsayinsa ya bayyana ta fuskoki daban-daban wanda aka ambata da waɗansu ma wanda yake ba a ambata su ba sannan allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wani abu daga cikin wannan ya kawo a dunkule ce allah allah ya ce wallahi lalle mun ɗaukaka shi a wannan rayuwa ta duniya yana daga cikin ɗaukaka annabi ibrahim da allah maɗaukakin sarki a rayuwar duniya kan cewa yana da kyakkyawan ambato shine abul anbiya duk wani annabi da ya zo daga baya shine daga cikin zurriyarsa ne waje Allah fi zurriyatihi nubuwata wal kitab Allah ce mun sanya annabci da ilimin littafin Allah a cikin zurriyarsa sannan Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi a lahira yana cikin salihan bayin Allah ah, lokaci ya kure amma ah, za mu tsaya a nan wajen duk da yake kan gaba ne ya kamata a ce mun tsaya a aya ta biyu bayan wannan wa ha ibrahimu bani amma saboda kurewar lokacin na ganin zamu tsaya a nan sai Allah ya kai mu wani zangon na karatun kuma zamu ci gaba in Allah ya so subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alqur'ani sai ka san hadisi sai ka san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo wanda suka ke banta da sanin hadisi daga cikin al'umma su akwai abin da ya zo na falala kamar yadda magabata a salaf suka faɗa wajen hadithin la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق ya يضرهم man hazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalik ba za a gushe ba ana samun wata jama'a daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna masu rinjaye akan gaskiya wanda ya saba musu da wanda ya tozarta su bai taimaka musu ba ba zai cuce su ba har sai umar al'amarin Allah ya zo Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana cewa wa hum ahlul athar ko a wata riwaya wa hum ahlul hadith su ne masu bin sunna su ne ahlul hadith wato ma'abuta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ke banta da sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, amma kamar yadda ah, na faɗa daga farko ahlul qur'an wannan bai sanya su sun zamanto cewa wai ahlul hadith su ah, ba sa ciki ba ahlul qur'an bai mai da su cewa su ba ahlul hadith bane in su wanda yake ahlul qur'an to ahalul hadith ne inda ya zama to ahalul qur'ani bi haqqi malam wani mai tambaya wata mai tambaya tana tambaya cewa idan wata mace ce aka umarce ta da ta rinka yin sadaka shekara shekara saboda wani ciwo da take da shi kuma ciwon da ne kuma idan har ba ta yi wannan sadakan ba tana iya samun matsala amma daga ba su ta malamai masu wa'azi suna cewa yi hakan nan shirka ne saboda haka bai dace ba a addinin musulunci shi ne mara take so ka taimake su da addu'o'in inda za ta ringa yi ko kuma maganganu da za ta ringa faɗi a madadin wancan wato sadaka da da aka sa su da ringa yi shekara-shekara wanda yake in ba yi ba tana shiga matsala a ƙarshe mai tambayar ke cewa wallahu as'ala an yadda ka imanin wa ikhlasan wa tawfiqan ويتكبر عملك آمين Allah ya saka maka da alkhairi kan wannan addu'a a wannan wato abin da ke cikin illar wannan cewar ya rinka rinka ko ya rinka sadaka duk shekara shine akwai nau'i na shari'a a ciki kayyade shi da lokaci amma sadaka kwarai da gaske tana da cikin asbab din samun waraka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dawo marbatun sadaka ku nema wa marasa lafiyar ku magani da sadaka sadaka ɗaya daga cikin hanyoyin domin sadaka tana kawar da fushin Allah Ta baraka wa ta'ala saboda haka ta yi babu ne ta ci gaba da sadaka amma kar ta takayyuri da cewa sai shekara sai shekara ke sadaka duk lokacin da ta sami iko da duk halin da ta yi kadda ta yi takayyuri da nau'i kada ta yi takayyuri da lokaci domin yin haka ya zai mai da shi wata shari'a ba shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan kuma da za su ta da ita daga jinnu shine abubuwa da suka zo na addu'o'i da afkar mafura wanda suke a cikin sunna duk bayanin ya zo a cikin hisnul muslim sai ta nema ta gani ta tsaya a kansu allah kuke sarki ya ba mu lafiya baki da malam wannan wani mai tambaya ne na tambaya tambayin cewa wai idan mace ba ta saka tozali wai za ta shiga wuta sa tozani ba wajibi ba ne ballantana a ce zai janyo ukubar Allah Allah baya ukuba sai akan barin wajibi ko akan aikata haramu shi ko za sa tozani ya daga cikin ado mace kuma ya ado ko yana babu ya fada a cikin babin halal Abin da ake ce ma halal shine ma laysa fi fi'lihi thawab wala fi tarkihi iqab abinda yake babu wato lada a cikin aikata shi babu kuma zunubi a cikin barinsa tunda ku babu zunubi a cikin barinsa kaga babu zancen shiga wuta Allah ta'ala